Sarrafa taki jimillar ya duk wata shara mai nau'i ce. To wannan sharar mu ban ma zuwa wani waje mu neme ta. Nan gida muke tsayi mu yi amfano da wannan sharar. Wannan sarrafawar a zahiri na da alaka ne da tsimanta daudar shara ta hanyar mayar da ita dunkulin taki mai nau'in tahoko. Akwai kwarin cikin ƙasa da tsutsotsi da ke taimakawar tsimanta sharar. Aunin da aka samu zai ƙara sauta buƙatar shukokin da za a sa. Tona ƙasa muka yi muka yi rami domin sarrafa tsiminta takin. Wannan ramin ciki muke zuba duk wata shara. Abin da muke shine ɗaukar aji daban-daban, cunkuɗar zubi-zubi na sharar daban-daban. Sai mu al'aza zubin daban-daban bisa juna. Mu samu babbar leda tamfal baka mu ruhi don rike tamfetar kuma don a samu kyakkyawar zurawar babin-babin tsimantawa. Kowane mako biyu sai a zurkuɗa sharar kaso-kaso kuma a mayar cikin ramin a zuba ruwa sai a ruhi. Zuwa wata biyu ko uku ana samun takin da et c'est moi. deux mois à trois mois, on aura ce qu'on appelle le compost. Wani amfani kuke yi da wannan takin? Sa finalité c'est eh, de bukatar ita ce don a yi amfani da shi don ƙara nau'in albarkar hulawa, itace da dabinan da muka shuka don ba su damar haɓaka mai kyau. Wani madadi ne don kar a yi amfani da takin zamani saboda shi takin zamani na tasiri mai cikas ga muhalli. Ko wasu ma'aikatan daban za su iya sarrafa irin wannan takin? Alors, l'idée également, hakika tunanin har wa yau dai shine muna son mu tunzura sassa daban-daban ya zanna gwamnati ne masu zaman kansu ne ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke girki a cikin ƙasar Nijar don su karkata kan wannan manufar. Akwai taki mai yawa da muke sarrafawa. Idan ko ba mu ta adunan ba muka fuskanta shi ta wannan fusa'ar za mu samu ƙarin yawar shara cikin birnin yami Don haka muna himmanta wa'annan sassa da su girka tsarin sarrafa tsimantawar taki a inda suke kuma su nau'inta duk wata shara da ke gare gare su su sarrafa ta don ku hakan shi ma yana kan manufar kokowa da canjin yanayi.